masu mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abincinmu maganinmu kama kullum ni ne mai gabatar da wannan shirin sunana tijjani shehu haya kamar yadda muka saba kowane sati muka kawo muku bayanai akan kayan abinci da muke amfani da shi wanda muke kawo muku kwararre masani akan wannan kayan abinci zai mana bayani game da amfanin wannan kayan abincin ga lafiyar dan adam da yadda ko mutum zai sarrafa shi da ma yadda za ka ajiye shi to wannan satin za mu magana ne akan alkama shi ne alkama alkama hatsi ce wadda ta samo asali daga ƙasashen larabawa amma yanzu ana noma ta a ko'ina a faɗin duniya masana sun ce ana noma alkama sama da 10 miliyan da sha uku a faɗin duniya gaba ɗaya alkama ta fi kowane hatsi yawa wajen nomawa domin kasuwanci noman alkama a matsayin noma na kasuwanci ya fi kowane noma a duniya alkama na kunshe da sinadarai masu matuƙar amfani ga jikin ɗan adam an fara noman alkama a ƙarni na takwas masana tarihi sun ce an fara noman alkama a wani yanki na ƙasar turkey ko turkiya mai suna tsibirin karachadag da kuma wani yanki na ƙasar syria da ake kira da habu huraira ƙasar masar wato egypt tarihi ya nuna su suka fara fitar da hikimar gasa alkama ta zama kamar biredi ko gurasa wannan wanda ya zama hanya ta sarrafa alkama da duk faɗin duniya yanzu suke amfani da ita tun a ƙarni na takwas ƙasashen turawa alkama ta je musu ne daga garuruwan larabawa tun a wannan lokutan kamar ƙasar greece cyprus germany spain da dai sauransu masana tarihi sun ce alkama ta watsa a cikin duniya ne daga kasashen asiya wanda sun hada da kasashen laraba kenan gaba alkama na kunshe da sinadarai da dama da suke ƙara wa jikin ɗan adam lafiya kamar su protein dietary fiber manganese phosphorus vitamins da dai sauransu ƙasashen da suka fi noma alkama a duniya su ne ƙasar china ƙasar india ƙasar america ƙasar russia ƙasar canada ƙasar australia ƙasar new zealand brazil egypt da argentina waɗannan sinadaran da muka faɗa da alkama take kunshe da su ya nuna mana cewa alkama abincin abincinmu ce maganin maganinmu ce ma naziru barkanka da zuwa cikin wannan shiri na abincinmu maganinmu kamar yadda muka saba da yawan sagiyar za ka fara mana bayani ne yau akan alkama menene ma alkama da yadda mutum ya kamata ya sarrafa ta da yadda zai amfani da ita da kuma amfani da take da shi ga jikin dan adam da kuma wani irin cututtuka take kawowa ko take kariya ko take dakatarwa daga jikin dan adam to alkama da ya kusance sanannen abinci ne sama da shekaru dubbanai da suka wuce a duniya kuma ana amfani da shi kusan ko'ina a cikin duniya don ta samo asali daga bangaren kudu maso yammacin kasashen asiya can wajejen da za mu iya cewa wajejen irin su china su korea dinnan kuma banda nan za ka samu kusan ko america ana shuka ta a nigeria kusan ko ina ma dai a duniya ana shuka alkama kuma ana amfani da ita to amma abin da yake akwai shine ita alkama dinnan akwai wacce muke kiranta whole grain kamar wannan kenan akwai kuma wacce ake an sarrafa ta an tsefe ta yadda ya kamata za ka samu su kuma ana yin wasu abubuwan da ita tana kunshe da abubuwa da dama na wanda suke inganta lafiyar dan adam suke taimakawa jiki sosai da sosai banda kuma waɗannan abubuwan da muke magana kuma ana sarrafa ta ta ɓangare da dama don ita alkama nan da ita ake yin su biskit ana yin su kek da irin su crackers na wani biskit ne haka wanda za ga ba ana amfani da shi shi ma nau'i ne na biskit sannan a gargajiyance muna yin su alkubus su da shi shi muna yin kunun alkama mai tuwon alkama duka gabaki daya amma abin da ya kamata mu kula da shi shine tana da sirri guda biyu akwai na farko wacce take whole grain ɗin idan ka tashi wanke ta za a yi a yi amfani da ita a haka ko in ma nika ta za a yi wanke ta kawai za a yi in aka nika ta to tana dauke da dukkanin sinadaran da suke da mahimmanci na jikinta wanda za su taimaka wa jiki sannan kuma akwai wacce ake sarrafa ta a cire dusar a cire abubuwan da suke da mahimmanci sosai a fiber ɗin yawanci ana fitar da su to su ma ko ita ma wannan tana da nata amfanin kuma tana da nata rashin amfanin irin dai sinadaran da alkama take kunshe da shi tana kunshe da sinadarai mahimmai sosai ma kuwa irin su vitamin b da su vitamin k tana kunshe da sinadarai irin su mangani su copper su zinc su calcium da su phosphorus duk waɗannan sinadaran suna kunshe a cikin ita wannan ƙwayar ta alkama don haka yin amfani da ita kuwa za ga aka samu cewa lallai kuwa yana da tasiri sosai ga lafiyarmu ta yau da kullum a yin amfani ita da alkamar kamar misali yana da kyau sosai muke amfani da alkama idan muka amfani da ita kamar yadda take na ce muku wacce ba a sirfa din ba tana rage kiba kamar ita kan kiba na muna faɗa cuta ce tana rage kiba sosai ma kuwa kuma tana inganta lafiyar jiki sosai yadda ya kamata sannan idan muka duba kuma ɗaya ɓangare ita kuma wacce aka sarrafa ta ɗin nan kamar irin waɗanda suke da ciwon tb haka suna so su sami kiba tunda za ku suna rami a su kuma irin mutanen wanda ba su da ƙiba. su kuma idan ana ba su irin wannan sarrafaffiyar ana sarrafa ta ta wannan ɓangaren za ga su kuma tana gina musu jikinsu amma kuma za ta gina musu jikinsu ba ta yadda zai zama musu illa a rayuwarsu ba ya zama sun yi ƙiba da ta wuce misali wata irin za ta irin cutar da su ɗin wani muke kira obesity to kaga tana da ɓangare guda biyu kenan waɗanda suke da kiba idan suke da amfani da alkama da take da sinadarin fiber da yawa a ciki wacce ba a sirfa ba za ta daidaita musu ƙiba su ta rage musu wanda kuma suke amfani da ita sarrafaffiya su kuma waɗanda suke buƙatar ƙiba su kuma za ta haɓaka su sai za ga yawanci mutanen kamar wajejen amurka ɗinnan yawancin abincinsu kusan za ga alkama ce sosai yadda ya kamata kuma za ga nau'in girman su za ga da bambanci da irin namu to amma su sun fi amfani da sarrafaffiyar alkamar ba irin kamar wacce muke magana wannan whole grain din da muke magana ba saboda nauyin da suke da bukata to banda wannan kuma ita alkamar nan tun da muka maganar tana in ba mu sarrafa ta muke amfani da ita ga waɗanda suke da ciwon suga suna amfani da ita domin tana taimaka musu sosai wajen tace da tsefe sukarin da yake gudana a cikin jini wanda muke kiran shi glucose ta daidaita shi ya zama ba zai ba tare da ya maka illa ba ya zauna yadda ya kamata a cikin jininka kuma ya maka amfanin da ya kamata ya kuma sannan tana ba da kuzari na jiki kamar wanda suke motsa jiki kuma ba wanda ke motsa kuma a ayyuka mu yau da kullum da muke yi ita alkama dina idan muka ci tana ba mu wannan kuzarin yadda ya kamata Ah, sannan kuma koma ɓangaren mata ah, tana taimaka musu sosai da sosai wajen kamar waɗanda suke da juna biyu ah, saboda eh, in kai muka yi la'akari da sinadaran da ta kunsa waɗanda suke da muhimmanci na gina jikinsu da kuma abin da suka ɗauka a cikinsu idan koda suna da ciki waɗanda irin su folic acid ɗin wanda za su taimaka wa kororon da yaran suke samun abinci a ya zama ba tare da ya samu na ba kuma a samu dan da za a samu haife shi a samu yaro lafiyayye a haife shi sannan kuma bangaren kumburi haka za ga wasu mutane haka jikinsu saboda yawan cin gishiri ko wani abu ga jikinsu yana kumbura to ita alkama tana da karancin gishiri a cikin ta ba ta shi ma sinadarin da yake na wannan gishirin da haka in mutum yana amfani da alkama za ta dinga zuke wannan za ga mutum yana samu jikin nashi yana sabewa babu wannan kumburin tana sabar da wannan kumburin idan mutum yana amfani da alkama to a dai maganar da muke dai ita dai akan da ya wannan amfanin alkama ne in za mu ci gaba da magana akwai abubuwa da yawa kamar abin da ya danganci zuciya tunda ita wannan kwayar ta ita wannan abinci namu da muke magana akan shi alkama yana kokarin wajen irin kitse wanda yake mara amfani a cikin jiki wanda kuma tana kawar da wannan kitsen da ya mara amfani a cikin jiki tana tattace shi kuma sannan ta inganta kitsen da yake da muhimmanci a cikin jiki to kuma wannan kitsen dama ne yake ba zuciya matsala ake samun rashin lafiya na zuciya da shauransu da haka tana da kyau ga waɗanda suke da ciwon zuciya suna amfani da alkama domin tana za ta inganta musu lafiyarsu yadda ya kamata haka ma waɗanda suke da hawan jini su ma yawanci za ga ana ba su shawara su dinga amfani da alkama waɗanda suke da hawan jini Ah, wanda yake da hawan jini zai zama alkama zama ɗaya daga cikin abincinsa to malam naziru kamar da kai mana bayani za a cikin bayanin ka naji kana magana alkaman nan wajen kala biyu ce wacce muke amfani da ita ba eh, ba magana kalan nake magana ba ita kanta alkama ce ake sarrafa ta sai ta zama wani irin nau'i na daban ta yadda za a yi amfani da ita shi na abin da ke so mutane su fahimta kamar da yanzu yadda take inda take haka dinnan hmm. abin da kake bukata idan kana so ka cita da dukkanin muhimman sinadaran take da shi wanda za su inganta maka lafiya inda ya kamata kana bukatar komai da komai to baka bukata ka surfe ta abin da kake bukata kawai a jika ta a ruwa idan ta jiku ka ba wani lokaci a wanke ta sannan a shanya ta in ma nika ta za a yi a je a kai ta inji a nika ta in duk abin da ma kake bukata ka yi da ita sannan akwai kuma nau'in da ake sarrafa ta da ɗaya nau'in wanda ake cire dusar da take jiki ga waɗanda za ga ana sarrafa ta ko kamfanonuwa ko kuma irin kamfanonuwan da suke yin shauran kayan abinci haka wanda suka danganci alkama to da haka su kuma suna sarrafa ta ne su cire duk waɗannan wannan fiber din to kuma wannan fiber din shine yake da matukar muhimmanci don shi yana da ƙoƙarin sosai yana wannan taimakawa wajen narkar da abinci a ciki na ɗaya sannan kuma yana sarrafa duk wasu abubuwan abincin da ka ci a ciki irin na kuma yana shiga cikin jininka ya tace maka shugan da yake cikin jini kuma sannan wajen bayan gari kana samun sauƙin yin bayan gari shi fiber ɗin don haka kaga za mu iya cewa ma anan ka kamar wanda suke da basu ɗin suka yi amfani da ita wace ba sirfa din ba za su samu saukin wannan basir din saboda yawanci suna samun kumburin ciki to da haka ita ma tana sabar da wannan cikin dan a magana da yake kun ga abu ne guda daya da kuma abu ne guda daya amma ya kasu zuwa kashi biyu da wacce aka sirfa da wacce ba a sirfa ba wacce aka sirfa an kwashe kusan kashi arba'in na muhimman sinadaran da suke inganta lafiya da gina jiki a inganta lafiya a cikinta ita kuma wace ba a sirfa ba duk wani abu da ake bukata ga waɗanda suke da hawan jini ga yara waɗanda suke da ciwon asma da ake ce a basu alkama saboda tana maganin asma din da kuma waɗanda suke da ciwon diabetic da waɗanda suke da ciwon hawan jini ana bukatar su da wanda magana zuciya inda za ta dinga inganta lafiyar zuciya duka gaba kamar yadda kake bayanin ba na katse ka ba masu kallon za su so su ji kamar yadda za su dinga sarrafa ta wurin amfani ta kamar ga masu hawan jini ga masu ciwon zuciya ga masu asma din da bangaren ka ne kuma ku kuke ba da shawarwarin yadda mutum zai amfani da ita to yadda za a sarrafa shine abin na fara magana shine na farko dai shine a wanke ta in aka wanke ta sai a shanya ta amma ba a rana za a shanya ta ba idan aka shanya ta ta bushe sai a kai a niƙota za a iya yin tuwon alkama da wannan kuma sannan za a iya yin kunun alkama da wannan wannan ga mai hawan jini mai ciwon suga duka za su iya amfani da wannan sannan kuma akwai ɗaya ɓangaren wanda za a kai ta a ɓarza in aka barzata ta za su ganta sannan a zo a turara shine za a kuma yi ta zama dashi shi kenan sannan shi ma wani nau'i ne na abinci wanda ake yan kura-kura ba sannan kuma ana yin alkubus da ita ita ma idan aka nika ta a zuwa alkubus da ita sannan ana nika ta zama kamar fulawa eh, gari mai laushi shi ma a zo a yi kamar irin ɗan wake ko kuma wasu nau'ika na abinci don tana da matuƙar abubuwa da dama da ake sarrafawa da ita alkama ba kuma abinci ne wanda ike ba abinci ne mai damu ba da shauransu amma sai dai abu guda ɗaya da muke so mu ja hankalin mutane waɗanda suke amfani da alkama saboda tana kunshe da wani sinadari wani ake shi gluten wanda shi kuma yana da illa a cikin lafiyar ɗan adam don haka idan mutum ya san cewa yana da tarihin irin wani ciwo na hanji wanda ake cire mashi celiac disease to za a ba shawara yana da intolerance kenan ko kuma alkama bai kamata ya dinga amfani da ita hakan yadda ya kama ya dinga amfani da ita da ba saboda shi wannan ciwon yana sa rama yana sa zawayi yana sa ka ga mutum yana bushewa haka to da haka bai kamata mutum ya amfani da alkama ba sai amfani da wasu nau'ika na abincin ko kuma ya danganta da yadda likita ya gaya masa kuma wannan shi ciwo yawanci ma mu anan baƙaƙe ba kasa muke da shi ba yawanci an fi samun shi ga turawan yamma kuma yawancin ma gado ake yi ba ba ɗaukar shi ake ba haka kawai yawanci na gado ne to kamar game da masu ciwon sigari da wannan hawan jini na fi ganin likita yana ba su shawarar su dinga amfani da alkama sosai ba to su kuma meye wannan ya kawo saboda abin da yasa kamar wanda yake da ciwon siga saboda fiber din da ita alkama take da shi yana da kashi wannan fiber din kamar mene za ka mana bayanin sa da to ai da hausa shine abin da zan ce shi wani sinadari ne wanda yake haka mai kamar zare-zare haka za mu ce wanda shi kuma yana kokari duk wani abu da yake in ya shiga cikin jini wanda yake mara amfani yana tace shi idan irin maiko ne wanda zai tada ciwon suga ko kuma ya sa ciwon koda zai tace wannan maikon ya fitar da shi idan kuma irin cinkushewar ciki din nan ne da shauransu zai sakar da cikin ya zama mutum ya samu ya yi bayan gida cikin sauki da ba tare da ya sha wahala ba to kaga shine dalilin da isa ake amfani da wannan sannan su kuma waɗanda masu kama hawan jini saboda akwai sinadarin na potassium wanda shi wannan sinadarin na potassium duk sanda ah, mutum yake amfani da shi a cikin abinci irin waɗannan abinciccikan shi kuma yana hana sinadarin calcium na mai ɗanɗanon gishiri kenan wanda shi kuma yanayi wa masu ah, hawan jini illa yana hana shi tasiri yadda ya kamata to wannan shine dalilan guda biyu ma nazir kamar da kake ta bayani akan wannan alkama to ita tana da wani ka'ida na amfani da ita kenan ga mutum zai mara lafiya zai amfani da ita ko kuma kamar mu da muke haka ma mai lafiyan da ya kamata ya ci eh, yanayi ne na abinci ya danganta da yadda mutum yake cin abincinsa kowa da yadda yake ci ga dai in mutum zai ci abincin da aka sarrafa shi da alkama ko da so ɗaya ne a kwana ɗaya ai ya wadatar da kai ah, kamar idan kunun ne za ka sha da safe saboda yawancin abinci guda daya yana sa ikundir mutum mutum ya ji baya son abinci sai ji ma ya tsane shi ma gaba ki da ya fita daga ran store tunda ba ita kadai muke da ita ba muna da nau'ika na abinci kala kala waɗanda kuma kowannen su ɗaya bayan ɗaya kowanne yana da matukar muhimmanci a tare da mu da kuma a jikinmu to kaga ba za ka ta'allaka ka ce abu guda ɗaya kawai za ka dinga yin amfani da shi ba za ka iya cancanzawa. kamar ma akwai wani wani abu da na gani kwanaki da ina bincike nake ganin cewa ita yawan yin amfani da alkamar akai-akai yana da ɗan banda wannan maganar waɗanda suke da matsalar na ciwon hanji ɗin nan bai kamata su amfani da ita ba suke cewa yawan amfani da ita akai-akai yana ɗan sakin ciki saboda kuma dama mun faɗa mace tana da fiber sosai a cikinta ka eh, to yawa ga masu basir to kuma tana tana fiber kuma ga mara basir din mare tana sakin ci to kaga mutum ba zai so ya ci abin da ba zai iya shiga cikin jama'a ya sake ba yanda ya kamata to amma idan mutum ya ci kamar sau daya a kullum ma a sati ne daidai gwargwadon ikon mutum tana da tana dan tsada ba kamar shauran abinci bane ko da sau daya ne a sati ko mutum a sati ya ci sau biyu ko sau kamar biredi kenan da sauransu yawa to ka ai biredin yawa tunda a ƙa'ida zaka ga akwai wanda suke ce maka ba a ƙara shiga a ciki ba a ƙara wani ba kamar da na ga marasa lafiya suna ci suna amfani ba misali masu ciwon hawan jini zaka ga suna cin wani biredi da ake cewa na alkama na alkama banda shi ma kuma su kansu masu ciwon suga suna amfani da wani weetabix ba wani kamar biskit haka yake wanda za ga da safe ake so mutum amfani da shi saboda me a sun yi ittifaƙin in mutum yana ci wannan da safe to ba zai dinga samun matsala na ciwukan da suke da shi ciwon sukari yake haddasawa ba ciwon sukari ko hawan eh, jini ya ciwon sukari yake haddasa ta hawan jinin ma gaba da duka gaba da da sabon za ga ake amfani da shi kafin a ci komai shi wani wita bix din nan to shi ma zaka iya naka na alkama kenan tunda ba dama da alkama ba lalle ne ka samu wancan ba misali kamar irin su gurasa suwa da ake dinan da kaga idan kuma kaga kai zaka yi naka idan zaka iya ka samu alkama idan ka wanke ta ba tare da ka wannan dinta ba ka cire dusar da take ji eh, dusar ba ba a surfa ba idan ka samu ka sarrafa ka wanke ta yadda ya kamata ka bata ta bushe ka kai ta aka je aka barza maka ita ta yi ƙanana a zo a turara ta idan aka turara ta ta koma kamar aka yi maka dashishinta kaga shi ma za ka zo a turara shi ka dinga ci kaga shi ma kamar ya ɗauki matsayin wancan irin wanda turawa ɗin suke yi sai ke amfani da shi ka kuma ka zo kai naka kai kuma a gargajiyance kaga ba lallai sai ka ci shi da miya ko ka ci shi da mai ba amma ma baka bukata mai baka bukata miya za ka iya cinsa da madara za ka iya kuma yan bacin ka dafa shi za ka iya cinsa duk a yanayin da kake saboda tana da gardi ta sha bamban da wasu abinci wanda suke za ka ji ba su da daɗin ta'amali sai dai ana ci ne don magani ko kuma don biyan bukata To a gurguje dai tunda lokaci da ya fara karatuwa Ya kone bayani za ka karawa masu kallon mu akan ita kama wanda yake muhimmai misali za ka iga musu irin cututtukan da ka dan irga mana su ko ka lissafa mana su da take taimakawa wurin kare su ko kuma kwantar da su a kirgi haka to kaga da farko dai yi magana akan ciwon masu ciwon shuga suna amfani da ita su ne diabetes na ciwon sukari masu ciwon hawan jini suna amfani da ita masu ciwon zuciya suna amfani da ita ba za ta yi musu illa ba haka ga yara tana musu garkuwa da kamuwa da ciwon asma ya kamata su ma ce suna amfani da ita yadda ya kamata sannan kuma waɗanda suke da ciwon tb ciwon tarin tb ya kamata su ma su dinga amfani da alkama saboda ta gina musu jikinsu tunda in ka kalle su ga garko su ta yi ƙasa sun rami yadda ya kamata amma suna amfani da alkama za ta gina musu jikinsu yadda ya kamata saboda muhimman sinadaran da take kunshe da su wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da kuma wasu wanda ba lissafa ba to a gurguje malam nazir wani shawara za ka bayar na wajen adana ta da kuma sarrafa ta eh ya kamata in za a adana ta ajiye ta a wajen da yake ba shi da danshi kuma sannan duk sanda za a sarrafa ta a kula da in akwai datti a ciki a kokari a tsinci ko da tsakuwa ce ko wani abu mata su rage ta yadda ya kamata kuma sannan a wanke ta da kyau idan za a amfani da ita a jika ta a ruwa a wanke ta saboda ana rage wannan kaifin dadashin wannan shi gluten din nan lokacin da aka jika ta din nan wannan dan babawan da ake cire din ba sirfa ta ake ba shi kazan ko in ka jiga ta ka zo kana wanke ta za ga wasu dan gashi gashi haka suna fita daga jikinta okay wannan shine wannan glycine eh, shine glutin glutin din ba is part of it ba hmm. amma wai ba duka ka cire ba gabaki daya hmm. masu kallon mu anan muka kawo karshen wannan shirin sai Allah ya kai mu sati na gaba